يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya mu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke fitin zaga a unguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu na mako-mako da muke karatun usulul tafsir a cikinsa cikin littafin shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mai suna al-muqaddima fi usul tafsir a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar sha biyar ga watan Muharram na shekarar 1442 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina Wannan daidai da biyar ga watan tara na sha ne a lissafin mu to sha shida ga watan Muharram a shekarar 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan tara na shekarar 2020 ta miladiya muna karatu a cikin babin da malam yawa suna da eh, faslun fi ahsani turuq tafsir hanyoyi mafi kyau na tafsirin alkur'ani mai girma wanda malam da farko ya kama na tafsirul qur'an bil qur'an na biyu shine tafsirul qur'an bis sunna na uku shine tafsirul qur'an bi aqwali sahaba wanda muna cikin sa lokaci ya kare mana satin da gabata mun tsaya daidai inda malai yake kawo wasu daga cikin fitattu waɗanda aka san su da tafsiri cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi yace mana kal a'immatul arba'a ko da kuma Abdullahi ibn Mas'ud ya kawo mana waye Abdullahi ibn Mas'ud da kuma irin baiwar da Allah ya masa ta masaniya ga alkur'ani da yadda ya ce duk da wannan baiwa da Allah ya masa ta masaniya da alkur'ani ta inda babu ayar da ta sauka a ce ya san inda ta sauka ya san a wa ta sauka kuma ya san kan nume wa take take magana sannan ya ce duk da haka kuma da zai san wani wanda Allah ya ba shi ilimi cikin alkur'ani abin da shi bai da shi ya ce in dai har abin hawa na kaiwa gare shi to sai ya isa gare shi ya samo ilimin da yake da shi na alkur'ani wanda shi bai da shi to wannan shine abdullahi ibn mas'ud sai na biyu daga cikin fitattu cikin tafsirin alkur'ani cikin sahabbai shine wanda zamu tashi akai shine malam yace wa minhumul habru ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجم عن القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل malam ya ce daga cikinsu masana fassara cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alhabru albahru kalma ce ɗaya a farko farko an gabatar da ba'u ha'un akan ba ita ce alhaburu. ta biyu kuma an gabatar da ba'un akan ha albahru da kalmomi ne da ke nuna yalwar ilimi shi alhabru shine si'atul ilimi kamar yadda malamai suka fassara habru shi kuma bahar shine kogi ya haka ana siffanta ilimi da kogi saboda kogi ba ka ganin sa ba ka kure shi ba ka kuma iya gangame abin da ke cikinsa gaba ɗaya to haka nan shi ma ilimi to idan mutum na da yawan ilimi sai a ce wani kogin ilimi ne kamar yadda malai siffanta abdullahi dan abbas radiyallahu anhu kuma ya cancanci wannan siffa domin Allah ya masa ilimi mai yawa musamman ga abin da ya shafi alkur'ani da fassararsa da ma'anoninsa da abubuwa da suka shafe shi ya ce shi ne abdullahi bin abbas ibnu ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan baffan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne al'abbas wa tarjamanul qur'an ana kiran shi tarjamanul qur'an kaga tarjamanu kalma ce daga tarjama mai tarjama alqur'ani ma'ana mai fassara alqur'ani an gane wannan shine daga nan aka dauko masa kalmar tarjamanul qur'an bi barakati du'a'i rasulillah sallallahu alaihi sallam, da albarkar addu'ar da manzo sallallahu alaihi sallam ya masa haythu qala yayin da annabi sallallahu alaihi sallam ya roka masa Allah yace Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi cikin addini kuma ka sanar da shi tawili ne fassara alqur'ani sai yasa wasu daga cikin malamai suna daukan da ta'awili da tafsiri duk abu guda ne kamar malam ibnu jarir dabari duk aya in yazo fassarawa sai shi alqawlu fi ta'awili qawlihi ta'ala kaza yana nufin alqawlu fi tafsiri qawlihi ta'ala kaza to da ka ma'anar ta'awili tafsiri anan yace ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi ilimin tafsiri sai ga shi abdullahi dan abbas ya yi fice ya yi fice wurin sanin addini ta kowane bangare ta bangaren hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ta bangaren abu ilimin muka da aka tsakuro daga qur'ani da hadisai kamar ilimin tauhidi da ilimin fiqh da sauransu nan kuma ta bangaren tafsirin alqur'ani mai girma to da ka wannan addu'a Allah ya karba addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanar da Abdullahi dan Abbas addini ya ku fahimtar da shi addini kuma ya sanar da shi tafsiri sai na وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس yace malam ibnu jarir dabari ya rawaito hadisi daga malamin muhammad ibn bashar muhammad ibn bashar ya rawaito daga malamin shine wakiy wakiy ya rawaito daga malamin sufyan sufyan anil a'mash a'mash al muslim nan adan abin da suka saba yana al akwai an masruq masruq shine dalibi ga dukkan abdullahi dan abbas ud radiyallahu anhu masaruf ya ce kala abdullahi abdullahi ya ce idan aka ce kala abdullahi idan mutanen kufa ne suka rawaito to abdullahi dan mas'udi suke ne idan mutanen makka ne to abdullahi bin abbas suke ne to wannan masaruf na daga cikin mutanen kufa na da ya ce abdullahi ana nufin ibnu mas'udi shi yasa malai fassara mana da cewa ya ali ibn mas'udi wannan abin da yasa suke saka ya ani shi kuma saboda shi masruq din da ya rawaito hadisin bai ce abdullahi bin mas'ud ba amma kuma san ibnu mas'ud yake ne to tun da bai ce ba ba a karanta masa duk da gashi kowa ya san ibnu mas'ud yanzu ba a cewa masruq ya ce qala abdullahi ibn mas'ud sai dai a tsaya inda ya tsaya qala masruq qala abdullahi in kana so a fahimta kai sai kai bayanin da zai nuna kai kai wannan bayani shi yasa ya ce ya ibn mas'ud yana nufin dan mas'ud wannan dai yana nuna muku yanda waɗannan bayan Allah suke da dukka idan ba su yi waɗannan ƙarya ba a cewa abdullahi shine ibnu mas'ud dan kuma sun sani amma saboda ba haka ya faɗa ba ba za su sauya masa abin da ya faɗa ba ya kake zaton ka cewa waɗannan mutane za su manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya ka ga dai wannan masaruku da ba sahabi bane shi ballanta na magana maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ba sahabi bane shi amma kuma maganar da ya faɗa ba ta da alaka da abin da yake so ya faɗa domin abin da yake so ya faɗa shine aka fi shi fi muhimmanci domin shine idan aka taba shi ana iya sauya manufar maganarsa amma anan suna na mutum suna na mutum kuma sunan ya faɗa cikata sunan ne bai ba kuma an san shi yake ne amma tun da bai cikata ba inda bai ce abdullahi dan mas'ud ba ba sa ce ya kala abdullahi bin mas'ud inda ya ce abdullahi bin mas'ud dan za su ce kala abdullahi bin mas'ud to kaga wannan da ya nuna maka inda waɗannan bayan Allah suke da jika Allah ta'ala ya yarda su ya ce abdullahi dan mas'ud na cewa ni'matur jamanul qur'an ibnu abbas ke madalla da mai fassara alqur'ani shine abdullahi dan abbas kare idan ibnu mas'ud zai yabi abdullahi dan abbas dangane da fasara alqur'ani ko dangane da wani ilimi da ya shafi alqur'ani to kaza abdullahi dan abbas Allah ta'ala bai wanda ya masa ta alqur'ani ba kadan bace domin mun san kowa ibnu mas'ud mun ji maganganun da ya su kuma ibnu mas'ud shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda yake so ya karanta alqur'ani madarasa kamar yadda aka saukar sai karatu irin ta abdullahi dan mas'ud sana abdullahi dan mas'ud mutaqaddim ne dattijo ne shi ko abdullahi dan abbas saurayi to a ce a matsayinsa na dattijo mai ilimi wanda ya sha yabo gurin manzo sallallahu alaihi ya ce abdullahi dan abbas lalle ya kai masanin fasara alkur'ani kaga wannan ta isa shaida ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ardahu na'am ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن, عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك waɗannan الرواية يقول malam ibnu taymiya ya kawo su ne domin ya tabbatar mana da wacce ruwaya da ta gabata idan muka lura a wacce ruwaya da ta gabata zamu ga an saka an muslim qala abdullahi bin mas'ud an shi ko shi muslim din ba dalibin abdullahi dan mas'ud shi ba tabi'i bane to dan haka shi muslim din zai rawaito hadisi daga abdullahi dan mas'ud dole sai an samu wanda yake shine tsani tsakaninsa da abdullahi dan mas'ud wanda wannan tsanin shine eh, masruq shine masruq bai kawo masruq ba a wacce ruwaya kamar yadda za ku gani duk wanda kuka an sa musu masruq za ku ga an dan jona shi da kausai ne mana asalin hadisin bai kawo masruq ba to kaga bai kawo masruq ba kenan hadisin bai samu ittisali ba daga cikin abin da ake la'akari da shi a ce hadisi na da rauni ko yana da inganci shine farko ya zama na jerin silsilar ta tafi daidai ya na kowanne ya ɗauka daga wanda ya kamata ya ɗauka gare shi ka ɗauka daga wanda ka yi zamani da shi kuma ka ɗauko ka gan shi ka ɗauko hadisi da gurinsa kaga wani ya ɗauko amma ka ɗauko hadisi daga wanda baka yi zamani da shi ba wanda bai yiwuwa a ce ka baka gan shi ba bai yiwuwa a ce ka ɗauko hadisi da gurinsa sai ta hanyar wani idan baka faɗi wannan da ke tsakaninku da shi ba to hadisin yana samun rauni saboda an samu yankewar sanadi da aka daga cabin da ake la'akari da shi gurin raunin hadisi yankewar sanadi to kaga wannan hadisin yana da yankewar sanadi domin daga muslim sai aka ce kala abdullahi alhalin ya kamata a samu cikin tabi'ai cikin ɗaliban abdullahi ɗan masudu da suka yi karatu da gare shi a gabansa ya shigar sai ba a samu ba da wannan ruwaya da ya kawo ta biyu da ta uku su suka tabbatar da cewa hadisin ya inganta kuma an samo ta wata ruwaya tare da faɗin wanda yake shine tsakaninsa da abdullahi ɗan masudu shi yasa ya kawo wannan ruwa yace sun marawahu sai rawaito shi ibnu jarir dabari ya rawaito hadisin daga yahya bin dawud maimakon muhammad bin bashar a can yahya dan dawud ya rawaito daga ishaq al-azraq ishaq al-azraq ya rawaito daga sufyan maimakon eh, haka ne ko ya rawaito daga sufyan can kuma waki'u ne ya rawaito daga sufyan to da ga da waki'u da ishaq al-azraq sun rawaito hadisin daga sufyan Sufyan rawato daga amas kamar yadda yake a wancan amas ya rawato daga Muslim kamar yadda yake a wancan mun shine Muslim bin Subayh shine Abi Dhuha shi kuma Muslim bin Subayh ya rawato daga Masruq ila Masruq bin al-Ajda kaga ne yanzu wanda ya fada a can yanzu ya bayyana kuma ruwayar ita ce domin Sufyan ya rawato daga eh, Waki'u ya rawato daga Sufyan nan madadin Waki'u an samu Abu Ishaq al-Azraq da aka kenan kaga wacce ruwaya ta wakilu ita ce ta zo ba tare da ambatan eh, muslim ba to nan gashi an samu eh, a ba tare da ambatan masruk ba nan gashi an ambaci masruk yana cewa ni'imat turjamani lil qur'an ibnu abbas madalla da mai fassara ga alqur'ani shine abdullahi dan abbas kaga wannan hadisi ruwaya ta zo muttasila shine mahallin shayi wacce sa matsalar inkita'i wannan kuma ta warware waccan matsala ta inkita'i sai ruwaya ta gaba ita ma irin wannan yace sun marawahu an bundar sai rawaito daga malamin sa na uku shine bundar kaga ibnu jarir ya rawaito su daga malamansa guda uku daya muhammad ibn bashar eh, na biyu eh, wane ne ya yahya ibn abi dawud wannan kuma bundar an gane ko shine muhammad ibn bashar shi yake cewa bundar to da haka wancan ruwa da wannan ɗaya ce an ja'afar bin aune anil amash bihi da wannan ruwaya kaga duka dai daga waki'u amash ya rawaito daga waki'u a wannan kenan kaga ruwa da gaba ɗaya ukun duka sun haɗe a kan waki'un waki'un an sufiyan sufiyan anil a'ama sufiyan an wane ne anil anil amash wannan ba daga wannan daga maimakon sufiyan sai ya rawaito ta daga eh, ja'far bin aune da aka jafar bin auni shine madadin sufiyan da ya zo a wacce ruwaya sai eh, ja'a shi kuma amash rawaito daga muslim muslim an masruf kazalik da ka mahallin shahid daidai wannan ya kama da nuna mana ruwaya ta inganta ila bin mas'ud radiyallahu anhu ثم رواه ابن بيس ثم wannan ne kenan shi kenan ko fa hada sahihun ila ibn mas'ud kaga wannan isnadi ne sahihi zuwa ga abdullahi dan mas'ud saboda na farko ga ittifaqi sannan na biyu kuma abin da bai mana bayanin sa ba kuma ya tabbatar da shi a nan shine cewa duk waɗanda suke ciki ingantattu ne kuma waɗanda aka gamsu da su ne da haka kenan kaga daga cikin abin da ake la'akari da shi haka ko da hadisi ya zama muttasil to in aka samu daga cikin su akwai mai rauni kaga hadisi na samun matsala to kaga cewa da yayi wannan sanadi ne ingantacce ilabne mas'udin ya nuna cewa duk waɗanda ke cikin sanadin dukkan su ingantattu ne annahu qala an ibn abbas hadhihi al-ibara ya faɗi wannan ibara game da ibn abbas shine an ibn abbas ba yana nufin rawaitowa daga ibn abbas ba ina fata fahimta wannan go ana cewa rawa fulanin an wane ya rawaito daga wane amma nan ya ce qala an ibn abbas haka ne ko yana nufin ya faɗi game da ibn abbas ba ya ɗauko maganar daga ibn abbas ya faɗa ba ibn abbas ba shi ce wa kanshi nimatul jamal alquran ba amma shi abdullahi dan mas'ud shi ya faɗa game da ibn abbas ne an ibn abbas ce eh, an ibn abbas hadhihi al-ibara wa qad mata ibn mas'ud fi sanati 33 al sahi abdullahi dan mas'ud ya rasu a shekara ta hijira na da 333 bisa da ɗari uku da hijira ta talatin da uku afuwan hijira talatin da uku ya ce ala sahihi wa umira ba da hubun abbasin sittan wa na sana ibn abbas bayan rasuwar abdullahi dan mas'ud ya rayu shekaru talatin da shida kaga akwai eh, rata tsakaninsu ya ce to dan wannan rata fa ma zan bi bima kasabahu min al-ulumi ba da bin mas'ud me kace zato ga abin da ya samu na ilimi ko ba ibn mas'ud idan ibn mas'ud tun a lokacin sa ga abin da ya faɗa kuma bayan sa ya rayu shekara 33 36 to kaga akwai ilimin muka da ya karu da su sosai wanda ya kara zamantowa kogi radiyallahu anhu arbahu wa qala al-a'mash wa qala al-a'mash عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا يجي هكذا الأعمش ya rawaito daga abu wa'il an gane ko abu wa'il yana cewa istakhlafa aliyun abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu sayyidina ali ya wakilta abdullahi dan abbas radiyallahu anhu alal mawsim mawsim shine aikin haji ya sai ja sashi ya jagoranci aikin haji zama amiral haji a lokacin sayyidina ali radiyallahu anhu yana khalifa fa khataban nasa sai abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya mutane khutba fa qara fi khutbatihi suratul bakara a ba sai karanta suratul bakara wa fi ruwayatin a wata ruwaya suratul nur ya karanta suratul nur fafassara fassaraha tafsiran sai fassara ta fassara wacce take lausa mai athur rum wa turk wa dailam la aslam da turka da rumawa ko turkawa ko dilamawa in suka ji wannan tafsiri za su musulunta saboda hujjoji da kuma bayani gamsashe wanda ke cike da ilimi duk waɗannan hujjoji ne mala ke kawa domin ya nuna mana matsayin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu dangane da fassara alkur'ani na ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما, يحك ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن ابن آه عن عبد الله بن عمر يعني يتي ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير قال أبن da Ismail ɗin Abdulrahman wanda aka fi sani da As-Suddi wannan Ismail bin Abdurrahman as kabir fi tafsirihi a tafsirinsa mafi yawan ruwa da yake rawaitowa an halaina rajulaini daga waɗannan mutane ne game da tafsirin alkur'ani ko dai rawaito Abdullahi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya fassara aya da kaza ko ko Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya fassara aya da kaza wannan shine abin da ya taƙaita gare su shi as-Suddi kabir yace lakin fi ba'd al-ahyan sai sai a wasu lokuta yanqulu anhum ma yahkunahu an gane yana nakaltowa da gare su da suka hakaito irin wannan na karanta ta da zamma an gane ko harafi da ya zo ƙabla wawul jama'a ana karanta shi da damma sai idan fi'ilin yana karewa da alif an gane kaga irin su haka yahki kaga haka a madinsa ya kare da alif a mudari'insa kuma fa yahki ya kare da ya'un to idan madi ne aka shigarwa da wawun sai a ce hakau ba za a ce haku ba an gane saboda ya kare da alif mudari'insa ko da ya kare da ya'un shi ko ba a ce masa ya hakauna sai dai a ce ya hakuna saboda shi bai kare da alif ba idan ya kare da ya'un ko ya kare da wawun to da damma ake tashi an gane wannan ko kamar radiya kaga radiya amadin sa raziya mudari ifa yarda kaga akasin wancan shi wancan haka amadi ke da alif yahki a mudari yake da yawo shi ko raziya amadi yake da ya'un a mudari yake da alif to da haka raziya shi idan an zo amadin sa ba a cewa a razau sai dai a ce radu Allah ce radu bi an yakunu ma al khawalif ya ce radau ba radu an gane ko to wannan kenan saboda malinsa a radiya ne kamar da Allah ya ce radiyallahu anhu radiya kaga da kasra ya'un da ya'un afwa jami sai ce waradu kaga ba ce waradau ba amma idan mu insa ne shi ko yana karewa da alif kaga sai a ce yarda an gane ko yardauna an gane ko yardauna ba a cewa yarduna sai dai zaka abin da ke canza wasalin qablal wawul jama'a shine komawa ga fi'ilin idan madi ne ko mudari idi yanda yake in dai karshen sa alif ne to zaka yi fasko ma qabla wawul jama'a idan karshen sa ya'un ne ko wawun to zaka yi dammu ma qabla wawul jama'a an gane wannan ko to shine mallan yace Eh, yahku eh, yahkunahu ko eh, menene wala walakin fi ba'd al-ahyan yanqulu anhum ma in min aqawili a al-kitab abinda suke hakaitowa daga maganganun ahlul kitab allaki a allati ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta rawaito ta haisu kala inda yake cewa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya hadisu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labari game da bani isra'ila babu laifi a kanku wa man zaba alayya muta'ammidan duk wanda ya karya a gare ni da gangan falyatabawwa maq'adahu min Allah to ya makansa tanadin matsuguni a wuta mahalla shahid shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisu an bani isra'ila wala haraj malamai suna bai rabewa kamar da ibnu kasir ya kawo tafsirin cewa da abin da aka rawato daga bani isra'il shi malam zai kama da sunan gaba kashi uku ne akwai wanda alkur'ani ya tabbatar da shi wannan gaskiya ce akwai wanda alkur'ani ya karyata shi wannan karya ce ko da ya zo a littattafan ahlul kitab amma wannan alkur'ani bai tabbatar da shi ba ko bai karyata shi ba to wannan shine ba a karyata shi ko ba a gaskata shi sai dai a bar shi kawai a rawaito shi haka an ka rawaito ba shi ba me yasa ka rawaito an gane ko to amma za a ce me yasa ka gaskata ko me yasa ka karyata an kai ɗaya daga ciki an karwato ka bashi haka kai baka ce eh ba kai baka ce a ba wannan shi ne abin da malai yake ya ce to matsalar suddil kabir yakan rawaito daga abin da aka rawaito gare su akwai irin wannan wannan ya nuna mana cewa she gurin ruwayar hadisi akwai ire-iren waɗannan abu akwai abubuwan da murin samun su ahalil kitab to da abin da yake madogarar su su da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma da ya zama na madogarar su ga labari ahalil kitabi to wannan labarin shi a karan kansa ba a kare tashi ba a kaskata shi dai a bar shaka an gane to amma abin da suka rauto ba irin wannan ba to shine tafsiri tsayayye da za a jingina da gare su kuma madogara ga fasara alqur'ani to wannan shi ne abin da malai sai nuna mana a nan kuma nan gaba zai kawo bayanin sa dalla dalla yace wa man ah, sai yace rawahu al-bukhari go ana abdullah ibn umar wa abdullah ibn amr ana go ana mu abdullah ibn umar an gane rawahul bukhari abdullahi bin amr ko abdullahi bin umar daga kowanne ya zo Allah kowanne aka rawaito daga gare su da yayi ko ce ana kai tambayi wace wale haza kana a wancan daban ai bai nuna cewa shi ya rawaito wannan hadisin ba wannan ruwayar hadisin daban abdullahi bin amr daban wancan yana iya zama abdullahi bin amr ko abdullahi mu duba shi a buhari da aka duba mana hadisin a buhari mai sauki ne dubo shi ai in aka samo shi shikenan sai mu sayar in ibn umar ne sai mu sa ibn umar ibn amr ne sai mu sa ibn amr amma shi wannan bai da alaka da wancan an gane ko ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم يرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك yace wali hada kana abdullahi bin amr kaga wannan shi abdullahi bin amr ne kada an gane shine asaba zamilatai ne wasu tilillatafai min kutubi ahli alkitabi fa kana yuhaddisu ma. sai yana bada labari daga waɗannan litattafai da ya samu na ahli kitabi, bima fahimahu min hadha hadis. bisa ga abin da ya fahimta na wannan hadisi min al-izni fi dhalik na izini cikin haka matukar ba su zo da abin da ya karyata abin da ke cikin alkurani ko hadisi ba ga da su zo da abin da ya karyata abin da ke cikin alkurani ko hadisi wannan kada an karya ne idan suka zo da abin da la haza wala zaka to shikenan sai a bashi an gane ko to wannan shine dan haka wannan ya nuna mana cewa ba dukkan abin da aka rawaito daga sahabbai ko tabi'ai yake zamantowa tsayayyen fassara ba akwai abin da ke nuna alama cewa fassara ce da suka ɗauko daga ahlul kitabi to kaga idan samu wannan tabbaci malamai suna bayani to dai ina ka samu tabbacin abin da suka ɗauko daga ahlul kitabi ne to kaga bai zaman tuwa madogara shi yasa za ku ga daga cikin kissoshi wanda ya kawo tafsiri ya ta kawo kissoshi ya ta kawo kisoshin nan ba su inganta ba an taba shi ya ce ai ibnu kasir ya kawo ko ibnu jarir ya kawo an gane ko to wannan ba hujja ba ce idan ya zama an tabbatar ruwaya ce ta ahlul kitabi to shi kenan sai a bata nan kana iya kawowa ka sanarwa mutane a santa amma ba wai don a dogara gare ta ba an da ji tana iya yiwuwa ya zama na haka ne tana iya kuma ya zama ba haka bane idan ba ta ci karo da wani abu na addini ba amma ta ci karo da shi kaga ba a dauka kamar da zaka wasu kissoshi an kawo suna cin mutuncin annabawan Allah a ce annaban Allah guda yayi zina ko annabi ya sha giya ko annabi yayi luwaɗi. duk suna waɗannan suna na littafin ahlul kitab to kaga kawo irin wannan ko a nuna annabi yi ha'inci kaga duk waɗannan abubuwa ne da bai suna sa san ci karo da abin da ya zo mana a cikin alkur'ani na gaskiya da amana da ingancin annabawan Allah to da mun samu irin waɗannan mun san cewa suna daga cikin waɗanda suka ci karo da abin da ya zo a cikin alkur'ani abin da sai za ka samu irin wannan wala Allah yanda aka kawo hadisin ko wala Allah shi wanda ya kawo ruwayar ya kawo ta ne saboda wani abu daban ba dan wannan ba ya san wannan kai da kaji ka san ƙarya ce ba za ma ka saurare shi ba to da haka saboda waccan sai ya kawo maka kuma sai ya kawo maka hadisin yanda ya samo shi kuma yanda ya samo shi yana dauke da wancan shirma to da haka sai kaga hadisin ya shigo sai ka ce ai wannan ya rawaito da halin shi baya nufin wancan shirme ya zo cikin hadisi wallahu a'lam ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاجتهاد تذكر للاجتهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدهما ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد, مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذب ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه نعم. so bari mu yi ukun sai misalisin yana da yawa mala ya ce walakin na hadihin ahadisul isra'iliya waɗannan labarin rika su ne a hadisu ba ana nufin hadisai ba ga domin asalin hadisi labari to da haka waɗannan labarika da ake kira isra'iliya waɗanda aka jingina su gabani isra'il shine ma'ana isra'iliya an gane waɗannan labarika da ake kiransu isra'iliya saboda daga ahalil kitabi aka samo su yace. Eh, tudkaru lil istishhad ana kawo su ne kawai domin istishhad istishhad hujja da kuma nuna abu kaza ga ta inda ya faru wannan shine istishhad la lil i'tiqadi ba ana kawo su ne dan a i'tiqadi cewa abin da ke ciki haka 100 bisa 100 haka yake a addinance domin da abin da ya shafi itikadi kun ga muna samun shi da gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ba daga littattafan ahlul kitabi ba yace eh, lilistishhadi la lilitikadi fa innaha ala salasati aqsam wannan labarka da ake rawaitowa daga ahlul kitabi ala salasati aqsam zan kashi uku ahaduha kashi na daya ma alimna sihhatahu abinda muka samu tabbacin ingancin sa mimma bi aidina daga abinda ke hannunmu alqur'ani na hannunmu hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam na hannunmu abinda ke ahlul kitabi shine bai hannunmu idan muka samu labari da gare su sai muka gwada da abin da ke hannunmu na daga alkur'ani ko hadisi sai muka ga ya yi daidai sai mu ce wannan gaskiya ce kamar da suke cewa Allah ya halarci sama da kasa cikin kwana shida a zauna ya tabbata cikin alkur'ani wala kada khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam kuma sittati ayyamin nan sune daga lahadi zuwa juma'a shi ma tabbata a hadisi da wani sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halarci annabi Adam al-akhiru sa'atin min yawmil juma'a kaga kenan ya inganta cewa juma'a ita ce karshen halitta idan juma'a ita ce karshen kwana shida idan ka dawo da baya ka kirga kwana shida ka hada da juma'a kaga za su fara maka daga lahadi kenan ran asabar ita ce ranar da ba ya halitta ba cikin kwanakin mako guda bakwai kaga wannan shi ma gaskiya to sai suka ci gaba da cewa to Allah halitta nan da ya cikin kwanaki shida daga lahadi zuwa juma'a ya sa ya gaji sai ya buƙaci hutawa sai ya huta ranar asabar kaga cewa Allah ya gaji ya buƙaci hutu kuma ya huta ɗin ma a zahiri kaga da waɗannan ƙarya ce to kaga wannan ya ci karo da abin da ke gurin mu na alqur'ani Allah ya kare ta kai ce ma wala kana khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin ma massana min lugu to sai mu ce wannan ƙarya ce to amma abin da ya shafi la haza wa la zaka ba wannan ba ba wancan ba babu abin da ya gaskata shi a cikin alqur'ani kuma babu abin da ya karyata shi an gane to shine kashi da uku gashi nan والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن, المف... ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا نعم أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم malam ya ce wa salisu kashi na uku shine ma huwa maskutun anhu abinda aka shiru a kansa Lamin min kabili wa la min hadhal bai cikin wannan bangare ko bai cikin wancan bangare bai cikin wanda qur'ani ya tabbatar da gaskiyarsa wanda mun tabbata gaskiya ne kaman halittar sammai da kasa cikin kwana bakwai haka nan bai cikin wanda alqur'ani ya tabbatar da ƙaryarsa da rashin gaskiyarsa kamar yadda Allah ya tabbatar da rashin gaskiya cewa wai ya huta bayan ya halicci sammai da ƙasa to sai ga mana la min hadha wa la min hadha yace to irin wannan la nu'minu bihi wa la nukazzibu ba ma gaskata tashi ba wa kare tashi. saboda gudun kada ka tashi ya zama yana daga cikin ƙaryar da suka kaga suka laka da littafin haka nan kuma ba ka kare tashi domin gudun kada ka kareta zama yana daga cikin sauran gaskiyar da ta saura cikin littafin to kaga kenan abin yanzu iltabasa alaika ya zama multabisun alaika ba ka iya bambancewa wannan ne ko wancan to sai ka tsaya kawai gashi akwai yiwuwar ya zama nan akwai yiwuwar ya zama can to wannan shine malam ya kawo mana sai ya ce eh, wata juzu hikayatu amma ya halatta ka hakaito shi me ya nuna mana halaccin hakaito shi shine lima ta kaddama ga hadisin can da ya gabata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithu an bani Isra'ila wala haraji ya halatta mana haka yace to kuma mu sani wa galibu zalika mimma la ta fihi ta'udu ila amrin dunyayi galibin wannan ba abu ne wanda bai da wata fa'ida da za ta koma maka ga al'amarin addini ba a cewa ba ka fahimtar hukunci kaza sai ka koma zuwa ga wani littafi na ahlul kitabi kamar da muke ganin cewa abubuwa da dama na alkur'ani ba ma fahimtar sai mu koma ga hadisi to shi ko wannan babu wani abu na addini la a gurin ibada wala a gurin sanin abin da za ka yi itikadi da shi hakanan wala a wurin mu'amala babu wani abu da za mu bukaci ɗauko bayaninsa a cikin littafin ahalar gida to da haka duk abin da Allah bai bamu bayaninsa ba mu da bukata gare shi kamar da zai zo ya kawo mana misalansu ya sai to galibi irin wannan ne wali hada ya tsare fa ulama wa ahalar kitabin fi misali hada kasiran ya ce saboda haka su kansu malaman ahalar kitabin sai ga suna saɓani da yawa cikin irin waɗannan abu wannan ya ce kaza wannan ya kaza wannan ya ce kaza kuma dukan an gama gaba ɗaya an samu ba sa tsine na maka komai cikin addini ba abin da za su kare ka da shi kuma ba abin da za su rige ka da shi ya ce eh, wa ya aji alal mufassiri na khilafin bi sababi zalik su ma malaman tafsiri sai a samu sabani saboda su asalin inda suka dauko din an yi sabani to kaga dole su wanda za su dauko su dauko shi da sabani kaman eh, sunayen ahlul eh, ashabul kahf za ga yadda wannan malami zai kawo su daban yadda wancan zai kawo su daban yadda wani zai kawo su daban saboda mai inda wannan ya dauko igurin wani tarwayarwa ne a littafin alar kitab din ma an yi sabani da haka wanda suka dauko da gare su su ma haka za su dauko da ne to shine yasa ya yace wa ya'ti alal mufassirin khilafun bi sababi zalik kama yazkuruna fi misli hadha ko naku ya yake fi hadha ko misli asma'i da yayi ko a ce kama na fi misli hadha asma'a ashabil kahf ko kama na fi hadha mislu asma'i ashabil kahf haka ne go kowace ibarar ta yi a larabce kamar da suke ambatan sunayen ashabil kahf waɗannan su kawo jerin sunaye wanda ya saba da jerin da wancan zai kawo kuma dukkan su tushen su shine a halar da haka idan an koma littattafan su ga haka su ma suka yi saɓani da sunaye to za ku ga kenan gun sunan ba za su gushe ba cikin wannan sabani sannan bayan wannan duka dan ka san ga sunayen ashabi ahlul kitab ahlul kafi kaga ba abin da zai tsine ba ba abin da zai kare ka da shi ba abin da zai rige ka da shi iyaka mahallin shahid shine ibra da darasin da ke cikin kissas wannan shine mahallin shahid kuma insha Allah ya kawo an gane innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda an gane ko da sauransu to waɗannan su ne muhimman abubuwa haka nan wa launin kalbi launin karansu kaga ya isa kasancewa suna da kare saboda Allah yana cewa wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasi kaga suna da kare shikenan inta menene kalan kare yaya karen yake ya sa yake ya sa yake me yake ci me yake aiki duk baka da bukata zuwa sai yace to sai ahlul kitab suna kawo ga launin karan launin launin karan wasu ce baki ne wasu ce a'a brown ne ruwan kasa ne duk ba irin yadda ba a samu ba ciki su littattafan nasu kan sun yi saɓani kuma haka su ma littattafan tafsiri da suka ɗauko sai suka ɗauko da wannan saɓani wa hum idda shi ne su shi ma haka Allah bai faɗa mana adadansu ba karara amma za mu zo mu ga wani istinbadi da shi shekul Islam ya yi nan gaba inda ya gano adadinsu kaza istinbadan daga alqur'ani ba daga littattafansu ba an gane wannan ko su da kamar jingina hum sai mu je gaba asa Musa haka nan daga cikin abin da ake daukowa cikin littattafan ahlul kitabi za an ce sandar annabi Musa daga ice kaza take ta shi ma bai da wani fa'ida iyaka Allah ya bashi sanda sandan nan mu'jiza ce mu'jizar ta ba wai daga inda icen da aka ciro ta daga gare shi ba mu'jizar shine Allah ne ya bashi ita a matsayin mu'jiza to da haka yanzu ko ka san irin ice wani irin ice ne ka tafi nafsin icen ka sassa ka sanda ba ta towa ba cibiya irin ta da musa kaga kenan babu wani wanda zai tsida na baka haka nan eh, wa asma'u tuyur allati ahyaha Allahu li Ibrahim da sunayen tsuntsayen da Allah ya rayar da su ga annabi Ibrahim kaga shi ma dan ka san sunan tsuntsun da hudu-huda da hankaka da wai haka da ba sa tsida na baka iyaka arba'atan min al-dairi intaha shikenan ko ma wani iri ne dai tsuntsu ne an gama magana hakanan wa ne al-ba'd alladhi duriba bihi al-qatil min al-baqara hakanan mutanen bani isra'ila da wasu suka kashe wani a cikin su aka zo ana takaddama waɗanda suka yi kisan suka tura tuhuma ga wasu daban wanda ba san hawa ba san sauka ba rikici ne ya barke waɗannan na tuhumar waɗannan waɗannan na tuhumar waɗannan suka zo gurin annabi Musa annabi Musa roki Allah Allah ya bayyana musu wanda ya kisa sai Allah ya ce to umarce su da su yi kasaniya nan ma suka yi ta ja da annabi Musa har Allah ya takura musu akhiran da suka yanka Allah ya ce fa zabahuha hawa ma kadu yafalu sai Allah ya ce da annabi Musa fa qul nadribuhu bi ba'dha muka ce ka bigi wannan eh, gawar da sashin ba'd kaga shine sashi na saniyar wani abu daga cikin saniyar dauke shi ka bigi wannan mamaci da shi menene wannan ba'adin sai suka yi ta kokarin sai an gano wani bangare ne da kai ne ko da jela ne ko da kafa ne ko da eh, cinya ne ko da menene kaga wannan bai da wani fa'ida gare muhallin shahid shine ikon Allah na da ikon ya rayar da mutum ce sa Allah ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati wannan shine muhallin shahid kusan Allah na da ikon rayar da matattu domin fat din jikin saniya ba shi da tasiri ba gurin rayar da matacce duk saniyar da zaka tara a duniya an zaka kashe su gaba daya akan ka ɗauki wani fas ɗin suka tada matacce guda bai yiwa saboda Allah bai nufin ya tada shi ba kenan kun ga tasirin shi Allah shine mu'akkar din wannan shine darasi to amma darasin cewa ga sashin da aka bige ta da shi bai da wani tasiri walau na na eh dade ne da maqtul da qatil qatil shine fa'ilun na maqtul asalin sa maf'ul an gane fa'ul idan yazo qatilun irin wannan yana nufin maqtul sai nau'in shajarar lati kallama Allahu minha Musa da nau'in itacen da Allah ya annabi Musa eh, alaihi salam magana akai cewa wani irin nau'in ice ne Allah ya masa icen zaitun ne ko ko icen rimi ne ko icen dogon yara ne ko icen kaza ne a ganin bai da tasiri ba shi bane muhallin shahid a gare ka da gai da zalika mimma abahamahu Allah ta'ala fil Qur'an zuwa ga wasu wannan da abin da cikin abin da Allah ta'ala ya kawo shi mubham mubham shine abin da ba a bayyana ba a ce abu guda hudu wani iri ba a bada ba an gane shine mubham a dunkule ko ja a rajulun kaga mubham ba san waye rajulun din ba to shine ya ce ire-iren wannan daga ci abin da ya zo mubham a cikin alqur'ani ma la ta fi ta'yinihi abin da bai da wata fa'ida gurin ka tantance cewa ga wannan din rajulun din nan wani ake nufi bai tsina maka komai تقول على المكلفين وتفعل تيكم أغا تعليكي في دنياهم ولا في دينهم لا أدونيا سو ولا أدين سو هذا هذا سنة شدرشا سنة شبيدواني بمبانش نعم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام فلا وتعليم, وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في, هذا في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجما بالغيب malam ya ce walakin na nakalar khilafa an hunfi zane ta ja'izu ya halatta a hakaito cewa sun yi sabani cikin abu kaza sun yi sabani cikin sunayen ashabul kafi waɗannan sun ce kaza waɗannan sun ce kaza ja'izu a ce sun yi sabani wurin bayanin launin karen ashabul kafi wasu daga cikinsu sun ce baki ne wasu daga cikinsu sun ce brown ne ya halatta a rawaito hakaitowa ya ce ja'izu amma gaskatawa ba sa gaskatawa sai abin da yake da tabbaci alkur'ani sannan kuma har sanin cewa samun hakikanin gaskiyan al'amarin yana da wahala sannan kuma in ma ka samu ta bai da wata fa'ida gare ka to wannan shine abin da yace dalilin da ke nuna mana cewa haka yi to labarin su ya halatta shine inda Allah yake cewa sai yaquluna salasatun rabi'uhum kalbu za su dinga cewa ashabul kafi mutum uku ne na hudun su shine karansu Waya kolo na hamsatun kuma suna cewa ashabul kafi hamsatun mutum biyar ne sadisuhum kalbuhum na shidan su shine karansu Allah ce duk waɗannan maganganu rajiman bil gaibi jifa ne da gaibu ba su da tabbas suna ji faɗa ne sace faɗa suke yi ba san haƙiƙanin al'amarin ba sai Allah ya ce wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbu kuma suna cewa su bakwai ne adadin su na takwas ɗinsu shine karansu sai Allah ya ce ƙurran bi a'lamu bi iddatihim ku ce ubangiji na shine mafi sani game da adadinsu ma ya ya'lamuhum illa ƙalilun ba wanda suka san su sai kaɗan fala tumari fihim illa mira'an zahira kar kai jayayya da su cikin adadin ashabul kafi sai jayayya ga abin da yake bayyananne wala tastafti fihim minhum ahada kada ka bi fatawar wani daga cikinsu. su minhum danga abar fihim ma'ana cikin bayanin adadin ahlul kitab karka ne fatawar wani a cikin su to wannan kenan sai mala ibnu taymiya ya ce faqad istamalat hadhihi al-ayatu al-karima ala al-adabi fi mithli hadha al-baqa wannan aya ta kunshi yanda ladabin bayani yake a wannan wuri wa ta'limi ma yanbaghi fi mithli hadha da kuma sanar da abin da yake shine yafi dacewa a cikin wannan al'amari sai ya ce fa inna Allah akhbara anhum bi salasati aqwalin Allah ya bada labari gare su da kauli uku za a fal qawlain al awwalain ya rauna na qawli na biyan farko sai kuluna salasatu rabi'uhum wa yaquluna khas wa yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun salisuhum kalbuhum sai ya ce rajiman bil gaib kaga an bige waɗannan kauli biyu da cewa dukkan su rajiman bil gaib wata ka Salis amis talis na uku wani ya ce wai kulu na sabatun wasa minuhum bai ce rajiman ba haka da ya so da zai haɗe gaba ɗaya sai ya ce sai kulu na salasatun rabiyun kalbuhum wai ya kulu na hamsatun sadisun kalbuhum sai ce wai kulu na sabatun wasa minuhum sai ce rajiman sai bai haka ba sai ya fadda sabatun wasa minuhum kalbuhum ya kawo shi bayan ya bige waɗannan guda biyu da cewa rajiman bil gari to anan shekul islam da taimiyya rahimahullahu ya ce fa dalla ala sihatihi wannan ya nuna cewa na ukun nan shine ingantacce an gane tunda shi Allah bai bige shi ya ce rajiban bil gaibi ba an gane fadalla ala sihhatihi iz law kana batilan la raddahu kama raddahuma ya ce shi ma ba daidai bane to da Allah ya mai da shi kamar yanda ya mai da wadancan ثم أرشد إلى أن الاطلاع على إلته لا طائلة تحته طائلة شيني فائدة سيبان لبانا cewa kuma sanin adadin bai da wani fa'ida gare ka sai ce kulillahu alam bi iddati ma ya'lamuhum illa ma rufi ne tun da bai da wani fa'ida Allah bai ce maka lalle ga adadin su ba kamar da can Allah yake cewa ma qataluhu wa ma salamuhu, walakin shubbiha lahum wa innal ladhina salafu, fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allah ilai. kaga na Allah faɗi karara ga abin da ya faru to amma nan sai Allah ya ce wai ko lona sabatin wa samin wa mukallama sai sai ta qurbi alam bi idati ma ya alamu illa kal fala tumari fihim illa mira'an zahira fa tabbatin jayya da su cikin wannan bai da fa'ida kaga baka hada fa'idan rashin fa'idan wannan da fa'idan da ke ga sanin cewa annabi isa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fi kaga sun yi sabani ciki kamar da suka yi sabani na Allah ce wannan ladhina ikhtalafu fi amma can Allah ya gaya mana hakikanin yadda al'amari yake kuma ya faɗe shi ƙarara ya ce wa ma qataluhu yaqina barrafa Allahu ilai wa kana Allahu azizan hakima kaga wancan ya bambanta shi yasa to anan yace wannan bai da wani fa'ida sanin sa shi yasa yace fadalla ala izlau ka'inagi wa arshada ko summa arshada ila anna litla ala iddatihim la ta'ina tahtaw babu wani fa'ida cikin sa fa yuqalu fi misli hadha qur rabbi a'lam bi izzati irin wannan kawai kace rabbi a'lam Allahu a'lam kenan bai da bukata amma na sani bai da fa'ida amma ban sani ba bai ta da komai yace fa innahu ma alamu bi zalika illa qalilun minan nas da mai sanin wannan sai kadan daga cikin mutane mimman atlahu Allahu ta'ala alaihi daga cikin wadanda Allah ya nuna musu fa li hadha qala saboda haka yace fala tumari fihim la mira'an zahira ma'anarsa la tujhid nafsaka kada ka wahalar da kanka shine tujhid fi'l in ajhada kada ka wahalar da kanka fi ma la fa'ila ta ta cikin abin da bai da wata fa'ida sannan kuma wala tasaluhum an zalika ka tambaye su ga haka fa innahum la ya'lamuna min zalika illa rajmal ghaibi san komai ba dangane da haka sai rajman bil ghaibi sai sace fadi shi kawai abin da suka sani kenan da lokaci go lokaci yayi to zamu tsaya nan wannan shine eh, ci gaba da bayanan da har yanzu insha Allah muna muna ciki mun kusan kammala wannan sai mu shiga tafsirul Qur'an bi aqwalil tabi'in Allah kai mu tafi ne zuwa mun kusan kammala littafin kamar da muka yi bayani da insha Allah littafin mu na gaba shine littafin at-tashil li ulumil Qur'an na malam Ibn Juzay al-Kalbi al-Maliki da littafi ne muktasar na al-Qur'ani insha Allah za mu karance shi bisa ga tadbiki na waɗannan ka'idoji da muka yi sai mu ga yanda tafsiri zai kasance kuma ya zama wani tafsiri na tafsirin alqur'ani bi iznillah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an samu shi ko Abdullahi bin Amr yawwa to ga hadisin nan ya kawo mana ya ce Abdullahi bin Amr ne wanda yake cewa man kaza ba alayya muta'ammida yawa shi ne ba annan nabi salaban ligo an yi walawa aya wa hadisu an bani isra'ila wala harar shi ne ga sinan bukhari ya rawato shan abdullahi bin amr bin al'as da aka waɗanda suke da abdullahi bin amr bin al'as nasu shi ne daidai wanda suke da abdullahi bin umar nasu ba shi bane daidai saboda kaga asalin komawa ga hadisi wannan haka yake bukatar bincike da ya zuwa koma inda yake za a samu tushensa الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم wa نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم اللي كافي ولا littafi wani ah, ga ku ga furo shi ya ɗauɗaure za ku tunai da wanda ke bukatar samun labarin littafi ya tambayi ba farfesa mahuta insha Allah zai ji halin da ake ciki salamu alaikum ya tuka